والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درم نا ثلاثة درم شرم قوة ذو الحجة هجران وإذ أريه الأول أربعين دقيقة wanda ya dace da daren goma sha daya ga watan agustus ab 2020 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa marratan ukura cikin wannan majalisa namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu bin aqil an wuce ba muna cikin babin al farkon babin al-ibtida mun karanci baitoci uku inda mai kudasa ake cewa "Bismillahi rahmanir rahim mubtada'un zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun man itazar wa awwalul mubtada'un wa thani فائل لغنا في أثار الزاني وكاستفحام النفي وقت يجوز ناو فائز أولو الرشد kusan kawanan baitoci muka yi bayani ba mu shiga cikin littafin ibn aqil ba kuma da yana da kyau kafin mu fara wannan mu bar farkon babi ya zamanto mun fahimci inda babin ya fuskanta ko kaga kowane baiti ana yana ba da hukunci kuma baiti na ƙarshe ma fiye da hukunci ya bayar baiti na farko yana ce mana mubtada'un zaidun وآخر خبر مبتدا زيد آخر خبر عيناه ذهب هكا إن قلت زيد آخر من اعتذر. عدل لو كتل لك الشيء زيد آخر من اعتذر. تو زيد إشنا مبتدا آخر شيء خبر kwazi ka shigo fili ka ce kalibin mutane ka ce zaidun azurin mani itazar in ka ce wani maka lirabin wannan jumla zai ce maka zaidun mubtada azurin khabar hmm? ya ga dama ya ce maka man nan ismausul ne sannan ita zara kuma sila ne to sannan da man da silansa gaba daya maf'ulun bihi ne na azir domin da ka zo ka ce zaidun azirun man ita zara kana ba mu labari ne cewa zaidu ya ba da uzuri ga wanda ya nemi uzuri zaidu ya ba da uzuri ga wanda ya nemi uzuri زيد مبتدا انا بام لاباري يا بعد عذري جوانن بين الاذري خبر هكا جوانن بين الاذري انا كده سامي خبر واضح تمام هل يمكن كما سيدنا جامع لأبيت النبي يتشير وأول مبتدا والثاني na farko mutula'i ne wasani shi kuma na biyun fa'ilu fa'ilu aghna fi asarin zane na biyun kuma fa'il ne da ya wadatar wajo ya wadatar da kawo kabari wato ya tsaya matsayin kabari abinda ake cewa sadda masaddar kabar a ina ne haka ya faru hakan ya faru ne a cikin jumlar asarin zani asarin zani waɗannan mutane biyu matafiya ne matafiya ne waɗannan mutane biyu saboda haka an kace ka zo ka shigo cikin jama'a ka zo ka ce asarin zani ka nemi a maka liradinsa sai a ce maka a asarin din nan ne mutada, ko kuma a ce maka hamzarin din nan harfin istifham sarin ne mutada zanin zani shi kuma fa'ili ne sadda masaddar khabar wanda yanzu ya ɗauki matsayi irin na kamar kenan samin asarin zanin shi mana matsayin kamar mubtada da kabar ne duk da dai mubtada ne da fa'ili da ya ɗauki matsayin kabar a banki na uku sai ya ce waɗis ka yi kiyasin wannan wata duk lokacin da kaga wasi ko fa'ili ne ko maf'ulun bihi ne ko sifatun mushabbaha hmm? a irin wannan siga to sunansa muktada shi ne mana watsif sannan wata istifham annafi kamar yadda yanzu aka baka misali ya zamanto sarin ina yana dogara da istifham tambaya a tsarin to nafi ma yana iya wannan aiki ka iya cewa ma tsarin ne ka iya faɗin haka shi shine ma'anar wa kastifhamin annafi kamar da ake kamar da istifhami yake ake dogara da istifhami kamar da na ce asarin zane tsarin ya dogara da hamzatul istifham to haka nan shi wannan wasi mubtada'i yana iya dogara da nafi ma ka ce ma sare zane. hukunci na biyu kenan don muka ce wannan baiti na ƙarshe ya tara hukunci hukunci da yawa sabanin baiti na biyu da eh, baiti na farko da na biyu shi baiti na farko yana koya maka mubtada da kabar zaidul mubtada mana ita itazar kabar bashi na biyu na guda maka cewa asarin zalin din nan mubtada ne da fa'ilun sadda masaddal khabar amma baiti na uku yana kawo maka hukunce hukunce da yawa farko ya kawo maka kiyasta duk inda ka samu wasu fa'ili ya sama su fa'ilin nan ka ga dama akan wasu maf'ulin bihi ka kiyasta shi akan sifa mushabba sannan ya sake dawowa kamar yadda wasfi fa'ili ko maf'ulun bi ko sifatun mashabba yake dogara da istifham yana iya dogara da nafi ma hukunci na uku shi da na ƙarshe da ya ce wa ƙas ya juzu yana halatta ma shi wasfi mubtada din nan wasfi ya zamanto fa'ili mubtada ko ya zamanto maf'uli mubtada ko ya zamanto shuba mushabbaha mubtada yana iya zamanto bai dogara da istifhami ba bai dogara da nafi ba kuma zuwa ba da aiki Misalin sa shine fa'izun ulul rashad don baka ce a fa'izun ulul rashad ba sannan baka ce ma fa'izun ulul rashad ba kun fahimce tambaya baiti na farko wani hukunci yake koya mana mutara da kamar kawai Zaidu, mutara adil khabar hmm? baiti na biyu yake koya mana na'am ba damuwa <laughs> ya yi na koya mana abin nan muftada da kuma fa'ili ya yi zama samun fa'ulun biyu amma dai nan fa'ili ne da ya ba da misali saboda haka ba damuwa maganar da kai dan kuren ka dan ne bashi na biyu yana koya mana cewa mubtada da fa'ilin da ya tsaya matsayar me ya tsaya matsayar kama wadi bashi na uku ba me yake koya mana na'am santa na farko yawwa ya zama to fa'ili kuma fa'ulun biyu ko sabatun mashabba hukunci na farko hukunci na biyu ma tare ma na zane wato ka kace a tsarin tsarin din nan ya zama to mu'tamidan ya zama to yana dogara ne da me da istifham to kamar yadda wannan mubtada ya dogara da istifham yana iya dogara da nafi ma kace ma tsari an fahimta hukunci na uku mai yake koya mana ahsanta ahsanta shi wannan mubtada yana iya dogara da kansa kawai ba tare da ya dogara da istifhami ko ya dogara da nafi ba mai misalinsa fa'izun ulurashin ba ka ce a fa'izun ulurashin ba ba ka ce ma fa'izun ulurashin ba alhamdulillah idan an fahimci wannan ina ga tabbas tsalle yanzu mu yi wa kanmu shimfiɗa na shiga wannan baji ta yadda za mu rika tafiya watakila insha Allah ta'ala ala basira wadi ta to bari mu koma gana abin da ko littafin ibnu ibnu aqiko ta bismillahir rahmanir rahim ina aqile ce zakara al musannif mawallafi wata mai littafi mai kulafa kenan ibnu malik kenan ذكر المصنف مصنفي ya ambata ko ya ambaci cewa annal muftada cewa mubtada ala qismaini yana zuwa ne a bisa kaso biyu ko a bisa kashi biyu kaso na farko mubtada'un lahu khabarun mubtada wanda yake da khabar نجم ومبتدا له فاعل سد مسد الخبر يقول النبي شنو مبتدا ان ذا با خبر يكي دشي با فاعل يكي دشي واللي توشي متوشر خبر واضح اول سنة. فمثال الاول مثال النفركم واتو مبتدا واللي يكي خبر كذا شنو زيد عاذر من اعتذر هم فانشان زيد عاذر من اعتذر زيد مبتدا عاذر خبر كوكتي عاذر من اعتذر خبر دكا ما مبتدا فهم ما سكن تحقيقي وللإرادي فتزوج المبتدا عاذر خبر من اسم الموصول اعتبر صلة للموصول واسم الموصول من واعتبر صلة الموصول دكان سو مفعول به من آذر سأن دكان سو دشي دا آذر دا من دا اعتبر ان دكان سنا اي زمن مي إيه؟ مطعين خبر نمبتدا نعم، كن فهمتي أبي؟ تعال طيب. to wannan ismi na farko wato a ce mubtada alladhi lahu khabar mubtada wanda yake na da khabar المراد به أبن في ما لم يكن المبتدأ فيه واتو أن مبتدأ تيكين سبزي زمن تو وصفا وتصفى بشي مشتملا لتفتروا على ما يذكر أكان أبن دراء أمبتا في الاسم الثاني أكشي نبيه zai bin din nan ba da wani alaka ba da wani ma'anar da ya kunshi da kunsu a cikin ma'anar azur da man itazar ko a cikin ma'anar azur wani tabanin sarin zani ko asarin zani domin asari mai tafiya ke nan matafiya mai tafiya to wani ne mai tafiya shi ne zani wa'annan mutane biyu saboda haka suna da alaƙa ke nan wadi amma zai da shi mutum ne dunkule zati ne daban mai zaman kansa an fahimci yi fa zaidun lafazin zaidu مبتدا مبتدا مبتدا وآذر لفظ آذر خبره خبر فني ومن اعتذر لفظ من اعتذر كو لفظ من دون من اعتذر سكو مفعول أي مفعول به نينا لفظ آذر طب wannan misalin ismi na farko kenan da muka ce mubtada'un lahu khabaru wa misali sani sanan misali na biyu wato mubtada'an da bai da khabar sai fa'ili kawai da sadda masaddal khabar misalin shine nan asarin zani asalinsa asari ما يتفي يعني ساري ما يتفي عند ريكو سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالهمزة همزة من الناء في الاستفهام همزة كيف تنبأ أنا كتير مثل أجاء الإمام لما يذكر أجاء محمد أذهب محمد أكل محمد أجلس محمد أقال محمد فجاء همزة همزة الاستفام وادي سنوى وساري شيكما ساري مبتداني وذاني ذاني شيكما فائلني فائل فائليني ذا قدم سد الخبر an gane ai fa'ili ne aghna anil khabar da ya wadatar ba sai an kabar ba ya aikin khabar ko ya toshe matosar da khabar dama amfani khabar don ya ba mai sauraro fa'ida ne idan ka zo ka tsaya ka tsaya ga abu abu ubaidillah an fahimce ka amma ka ce mana abu ubaidillahi jalisun kabar ya sa yanzu mun fahimci ka fa'idantar da mu da cewa abu ubaidillah da ka ambatan nan yana zaune ne wadi yawo wa yuqasu ala hadha ma kana mithluhu ana kiyasta wannan bayanan nan da muka yi za a kiyasta duk wani abu da ke kama da shi za a kiyasta abin a kansa a ɗauki hukuncinsa a ba abin wa huwa shi ne abin da ke kama da shi in mislahu ɗin kenan wa huwa shi ne kullu wasu dukkan wata sifa hmm? a ita mada ala istifhamin da ta dogara akan istifhami kamar yadda a tsarin tsarin ɗin sifa ce yanzu ta dogara akan istifhami au ko kuma ta dogara akan korewa da ka ce ma tsarin zane na wuga misali a ƙa'imun azzaidan a ƙa'imun azzaidan ƙa'imun sifa sifatun fa'i wazi yawon wa ma ƙa'imun azzaidan ko mu ce wa ma ƙa'imun azzaidan wazi to fa illam ya'tamid alwasf idan aka samu wasfi amma wasfin ya zama to bai dogara akan istifhami ba ko akan nafi ba lam yakun mubtada ba za mu kira shi mubtada ba a mashabar maluman basara sai ɗaya daga cikinsu kawai akfash shi ne wana illa al-akfash akfas yana gani a'a ko da wannan wasu bai dogara da istifhami ko bai dogara da nafi ba yana iya zamantowa ne yana iya zamantowa mubtada wadi ورفع فاعلا أي هو كل وصف اعتمد على استفهامه شنو كون وصف ده ya dogara kan istifhami anubin ko nafi sannan wa rafa fa'ilan zahiran ya sanya wa fa'ili rufu'a zahirin fa'ili ba da ce a tsarin zani din nan fa'ili ne wanda ya sanya masa rufu'a shi ne tsarin ma'ana zahiri ya zama ba ba mere ba wadu shi ne ma'anar zahiri kishin zahiri ضمير واضح شيني ورفع aka ظاهرا كما مثل كما ذاك a أثار الزاني أقائم الزيدان ما قائم الزيدان وانا المثالي كان شيني الملائكة هو مثلا أو ضميرا منفصلا ko kuma in babu zahiri a kawo bamiri amma mai zaman kansa ba bamiri wanda ke dosane da wani ba ba mutasiri kuna fahimci wannan sharadi wasin ita ma da ala istifhamin annafil wannan shine masabar mutanen basra in ka yabi akfash sharadin farko ke sharadi na biyu ya zamanto ya ya yi rufuwa ya kawo wa hmm? fa'ili ya rufuwa ko ya kawo wa fa'ili damiri amma mun munfassiri rufu'a ga misalinsa kamar ka ce a ƙa'imun antuma ko ma ƙa'imun antuma kuma ya zamanto a kammal kalamu biyu ya zamanto mai sauraro zai fa'idantu ya zamanto maganar ta cika da haka amma da zai rafa'a bamirik abin nan ko zahiri zamanin mubtasili ko zahiri ya zama to magana ba ta cika ba nan ma ba za a ɗauke shi a matsayin mubtada'i ba kamar wanda zai misali a nan kenan ya ce fa illam ya timma bihil kalam idan magana ba ta cika da shi ba lam yakun mubtada ba za a ɗauke shi mubtada ba misalin su shine a qa'imun abawahu zaidun a ƙa'imun abawahu zai zuna wannan lokaci ƙa'imun ina ba zai zama mubtada ba domin abawahu bai cika ba magana ba ta cika ba dole kana bukata wata magana shi yasa ka kawo zai ma gaba kenan a wannan lokaci in aka ce kai liradin sa ba za ka ce qa'imun a hamzatul istifham ba sa'an nan qa'imun mubtada ba iradin ka a wannan lokaci zai zamanto zaidun shine mubtada amma mu'akhkhar kuma kana cewa a zaidun ƙa'imun abawahu wazi ina ba da shawara mu tsaya a nan karin fara shiga rikici karatunmu na baya wanda muka ɗan fara fahimta ya rushe ko mai shawaran ku to <laughs> bari mu tsaya nan ko aha mun zo za mu tashi mako mai zuwa ina ke ne kamata mu tashi a kan maduwar kala fa'in lam ya tilma sai mu tsaye daga nan ko? kama da Allah na'am da a a shi wannan ai asari ne asari mai tafiya sara yasri fa'ilinsa asari kamar ka ce aljari alma'ul jari kamar ka ce alƙabi an fahimta a ce alƙa'idin nan marfu'i ne eh? wa alamatu rafihi masu. alal ya'i amma mana amin zuhuri abdamma a siƙal domin yana da nauyi haka suka ce alƙadiyu ko asariyu wajen saboda haka sai aka share ne sai aka aka yi faɗin bamman to da aka faɗi bamman ya zama wannan ɗaurare ne ɗauraren kuma saboda kar a samu iltiƙa sakinai ne sai aka shafe shi sai a kawo tanwini a ce sare wanda wannan na daga cikin nau'ukan tamini da ake cewa tanwinul iwam idan ka ce haza qadun asalin sa haza qadi amma yanzu ka ce haza qadi ba sai ka ce haza qadun dun din nan wannan tanwini don tun tanwini dama don tanwini na nufin daure nun nun din nan ya mutanya ya da ka shafi qadi haka sari in ka shafe yaƙin ya zamanto sari wazi jari sai ka ce jari ka shafe yaƙin rin ɗaurin ɗin da ke cikin tanwini sai a ce masa iwan tanwini musanya harfin ya da aka shafe da shi almin dai kar ka damu kai ka lura da karatun da muka yi tukunna don karka ka dauko wannan kuma ka manta da abin da muka yi ka fahimci ka abin da muka yi to domin shi wannan ai motar ne cikin lafuza kalmomi akwai abin da ya kira sahihul akhar akwai abin da ya kira motallul akhar motallul akhar shine wanda karshen lafazin da kalman da karshen ta zamanto alif ko ta zamanto ba ko ta zamanto ne ya hukuncin suna bambanta wurin yadda ake ta'amuli da su a kan wanda suke sahihul asar wanda ƙarshen su sauran harufan ne wanda ba alif ba yawa ba ba ba wali ta na'am Abdul Wahab Abdul ko me ya madalla bala mai bala bala ko e da yi da madalla na'am eh littafi na biyu na'am to kyau wannan kasida ta abin nan ko? بسم الله الرحمن الرحيم أبيات قلتها لا أقدر هذه أبيات قلتها waɗannan wasu baitoci ne da muka da na faɗe su in ji mai littafi fi ra'isi sanuri afirka game da shugaban afirka ta kudu nelson mandela sunan sakin. lamma a tara babu shidda lokacin da ya nuna rashin amincewansa mai tsanani alatan fi da hukumar idam akan zartar da hukuncin kisa shan ƙanda bisa ratayawa da igiya har a mutu wanda aka zartar su haƙƙi game da haƙƙin ko abin da ya shafi wani wanda ake kiransa kinoli benson amma an fi saninsa da kin an yi ta maganganu a kansa sosai ta da lokacin wasan ku ko ba a haife su ba ko suna ɗan ƙananan sosai tun da abin ya faru ne abin nan 1995 an zartarwa abin nan kinauli benson ko kin sarariya hukuncin kisa ta hanyar rataye shi fi yau mai juma'a ranar juma'a almuwafiku da ya dace da asabi ashar ranar goma sha bakwai الشهر الثالث جواتن شلا اه، ما هو جواتن شلا اه. ها نعم جماد ال اه، جماد الآخرة وهذا الشيء واتشي بيكمات مصير ربيع الثاني كو جمادى الثانية هو a ƙa'idar larabci original fusha duk abin da baya da na uku a ƙirgiyansa in ka ce na farko na biyu sai ka kira shi na ƙarshe abin da yake da fiye da biyu shine za ka kira na farko na biyu ka ci gaba da yi amma duk abu dama biyu ne kawai duk duniyan nan to in ka ce na farko shi na biyu ba za ka ce na biyu ba sai ka ce na ƙarshe فأول هكا بديتك قاعدة لقصة الجامعة رامتشي ربيع الأول سيمتشي مي ربيع الآخر برامتشي ربيع الثاني سيمتشي جمال الأولى سيمتشي جمال الآخرة أولا سأول هكا أرانا تا عشر من جمال الآخرة Ama alfin shekara ta dubu daya wa arba'amiyatin da ɗari hudu wa sittata ashara lil na nabawiya shekara dubu daya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya dace da ashiri ga goma ga watan mai watan goma sha ɗaya me watan goma sha ɗaya me sunan november a a a na a kalandar gregory abin nan november za a ce kishirin kishirin ustani kishirin al'awwal watan watan october october abin nan eh, tishirin al'awwal november tishirin al'asani december kanun al'awwal january kanun al'asani wazi haka kiran su a cikin siriyana ɗan ah, siriyana ɗan wani harshen larabci ne saboda ka laraba haka su suke kiransu amma yanzu wannan wata da muke ciki augustus ko august kaga ana kiransu app shi za a haɗa ce augustus up ko kamar july da ya wuce za a ce abin nan eh, eh, july camus ko mhm. to haka nan eh, november za a ce shirin sani december za a ce kanunul awal december kanunul awal january za a ce abin nan yunayir abin nan kanunul sani to almuhim dai yaushe aka kashe wannan mutum mai suna kin lakabi da kin sarawiyo ranar juma'a goma ga watan nuwamba عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين للميلاد yau shekara شكرا kenan. yau shekaru 25 ta sannan shi ra'isu janubi afirka nelson mandela lokacin shi ne yana da rai washanna hamlatin shadida wato ya tada wani wata hamla wani kamfe na yaƙin bata wa najeriya suna taban lokacin zamanin sani a bacci ne ko alal hukumatin najeriya najeriya akan ya sanya wani kamfe na batanci kan gwamnatin najeriya wata a jahidan wata ya kai kawo yana mai ba da iya ƙoƙarinsa fi azliha domin a mai da najeriya saniyar waye dauliya a duniyanci a kasashen duniya kuma wa min wanda suke ba suke goya masa bayan wurin mai da najeriya saniyar waye al-hukumatul gharbiyya al-haqida gwamnatocin kasashen yamma masu hibdu amurka saboda haka wakila fil abiyatu an faɗi waɗannan baitutuka da za mu karanta yanzu da tarihi a tarihin 24 ga watan da akhirah kamar da wazayen 1416 wanda ya dace da 17 ga watan novemba 22 1995 wani ne dan shekara 25 yanzu wani ne bai kai shekara 25 bai daga hannu 25 fa wanda bai kai shekara 25 ba zai daga hannu a ba su da yawa nan ai kai ba kai shekara 25 ba yanzu kai kai fa masha Allah ta saboda ko ba kana lokacin nan bai <laughs> ko lokacin muna samari ni ji shin kasa muna jami'a saboda haka ran ga ganin suna da karfi ta saboda an taɓa ƙasar mu Mandela duk muna da muna gina ma shi kuma yanzu ya ɓata mana rai za mu kushe masa to saboda haka mai mai baitocin ne yake cewa a mandela a mandela halalta zamtar adam wajazaita khairan bi fi'lin hasan wani hamzatul istifam ne a mandela a ko yawa a mandela ya kai mandela halalta halalta zamtar adam me yasa ba ka lazunci ladabi ba me yasa ba ka ladabi hmm? wajen zai ta khairan da fi'ilin hasan me yasa ba ka yi ladabi ba kai ka saka wa alheri da fi'ili da aiki mai kima domin mu ɗan najeriya mun wahala a kanku mun ba ku mafaka mun ba ku kuɗaɗe ku gan dauki yakin neman yanci da sauransu ka yanzu ka zo kana ka juya mana baya ba daidai bane wannan walam tu'zi jaran bi haqqin wafa me yasa baka cutar da makwabci ba wanda makwabcin nan bi haqqin wafa ya cika alƙawari bisa gaskiya bisa abin da ya kamata ya cika hukukar jiwari haƙƙin dukkan makwabtaka kama kalwajau kamar yadda dama ya zama wajibi abin da muke nufi da makwabci a nan najeriya wadi fakam nahnu qumna bi is'atikum an fara gori kenan ai fakam da yawa dudi heri da yawa ne fakam da yawa nahnu qumna bi is'atikum da muka tsaya tsayuwar daka muna muka yi ta taimakon ku hmm? bi kullil mawaddi da dukkan wasu materials mawad jam'u madda wa kulla sabab da dukkan wani dalili da zai sa ku ci nasara ku fita daga yan wariyar al'umma ko turawan abin nan nuna wariyar al'umma da suke mulkin afirka ta kudu kai mandela a jazna da ƙadirka alar rata wato mun ƙetare mun mun rungumi darajarka muka ƙetar da darajanka zuwa ga mafi ɗaukakan mukamai mun kai ka ƙololuwa ba wani yin taimako da mu maka ba amma falon ta mauta lokacin da ka ɗaukaku yanzu ka zama shugaban ƙasa aka ci nasara turawan mulki suka ɗan mulkin mallaka ɗan nuna wariyar al'umma suka kula suka bar mulkin sai gashi nan a satar adab ka nuna ka ka munanta ladabi ya zama to kuma yanzu ke jagorantar yi wa najeriya sharri domin abin nan eh, eh, eh, mai ake kiransa domin a da najeriya ta hanyar waye za mu tsaya nan ta a mandela halalta zamtar adam mandela don me baka da zamci ladabi ba وجازيت خيرا بفعل حسب كساكا والهيري da wani fi'ili na kima kai kai ba da sakayyar alherin da aka maka da wani aiki mai kima walam tu zujaran da kinufa me yasa baka zamanto ka ki cutar da makwabci ba makwabcin nan da a bisa haƙƙi ya cika maka ko ya cika hukukan jiwari dukkan haƙoƙi na makwabci kama ƙarwajar kamar yadda ya zama wajibi hakan nahnu da dama mu din nan kuma na da kun muka tsaya domin taimako da kullum mawaji da dukkan wasu mawad hmm? kullum sabab da dukkan wasu sabuba ko da dukkan wani sababi na kaiwa ga nasara a jazna bi ka ala ratan mun dauki mun dauki mun ɗaukaka darajarka mun kai ta ƙololowin abin nan mukamai amma falon masu mota lokacin da ka ɗaukaku a satar adar sai ka munanta abin nan ladabi ta Muhammad shekarun ka nawa sun kai takwas mai hmm? eh, za su kai takwas bai amsa ba an bai shekarun ka nawa kyau sai mai yaƙo ya ba su a gansu arbabin nan na'am hmm? haƙida mai hiddu masu hiddu al-hukumatul garbiya gwamnatocin yamma western government haka ne turanci na nawa ya zama bari kwarista <laughs> ta western world <laughs> duniyar yamma aka ce a hukumatar galbiya a turawan yamma ta bayan abin nan eh, eh, birtaniya suna sahun gaba faransa jamus hmm, italiya belgium wannan suna kan gaba sa'an amerika duk da ita ba nan amma siyasan su ɗaya na ita suna ba ƙarƙashinta sun suna amerika ta wani nahiyar duniya wannan su ake nufi ko su ake nufi da duniyar yamma ko hukumomin yamma shanna ta da yaƙi a cewa ne shanna baratan ya kai wani hari shanna na'am a sharu ibn aqil ne aka ce eh fa illam ya'tamid al-wasf eh idan shi wasi din nan bai dogara da istifhami ba wato ba a riga shi da istifhami ba ko bai dogara da nafi ba ba a riga shi da nafi ba to a wannan lokaci ba za a ba shi hukuncin mubtada'i ba amma wannan wurin maluman basara ne su in ma an samu gibi akwai ɗaya daga cikinsu da ya bambanta da su shine akwashi banda maluman kufa wajibi wannan shi yasa shi mai kulasa da ya ce abin nan menene inda ya ce ulur rashad eh, eh, wani ya karanta mana baiki na eh farkon ai don ya fita hmm? eh eh wa annafi sannan wa ya yajuz yana halatta ma a ce fa'izul ulul rashad ba tare da an ce a fa'izul ba ba tare da an ce ma fa'izul ba don ya gwada maka abin da ya faɗa nan asali shine masabar basarawa sun su ne manya amma ko a cikinsu an samu mutum guda da ya saba musu sannan uwa uba kishiyoyinsu maluman kofa lokaci ya yi to alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk